Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Kasar Jamus za ta wa Ukraine tankoki kiran no Leopard a wannan lokacin in ji sakataren tsaron Amurka Lord Austin da kuma shugaban kwamitin hadakar hafsan hafsoshin kasar janar Mark A. Milley a jiya Juma'a a wani taron manema labarai a sansanin sojin saman Amurka na Ramstein da ke kasar Jamus bayan kammala taron kasa da kasa akan taimakawa Ukraine. an gudanar da taron ƙasa da ƙasa ne a daidai lokacin da kiev ke nuna bacin rai kan rashin amincewa da aikatan kokin yaƙi zuwa ukraine a daidai lokacin da mamayen ya kai watanni goma sha ɗaya shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya kira kai tsaye ga samun taimakon tankokin yaƙi a wurin taron da yammacin jiya juma'a cikin jawabinsa na yamma zelensky ya ce dole ne ukraine ta yi yaƙi don samar da manyan makamai na zamani Zelensky ya gode wa Amurka da sa na Turai da Kanada saboda makaman soji tare da jaddada muhimmancin isar da su cikin gaggawa. Abin da ya kamata a jaddada shine lokaci, lokacin bayarwa in ji shi. Dole ne a aiwatar da kowace yarjejeniya cikin sauri don kare mu Shugaban kasar China Xi Jinping ya yi gargaɗi ga Amurka a cikin sakonsa na sabuwar shekara ga kasar, inda ya jaddada cewa kasar China za ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da wariya da tsoma baki a dangantakarta da Taiwan, wanda kafofin watsa labaru na kasar da gidan talabijin CCTV da kamfanin dillancin labarai na Shinwa suka rawaito a jiya Juma'a. a cikin liyafar sabuwar shekara a wani babban ɗakin taron jama'a wanda ya samu halartar jiga-jigan jam'iyyarsa shin ya bayyana a cikin jawabinsa ga jama'an kasar china cewa sa da sojojin kasar a cikin shekarar da ta gabata sun tashi haikan sun magance kalubale daga batun ruwan kasa da kasa wani tsokaci da ya yi a jawabinsa a taron jam'iyyar na karo 20 a cikin wani gargadi game da abin da ya gani a matsayin wani yanayi na kiyayya na kasa da kasa ya kuma yi alkawarin kara samun abokai a matsayin kasa da kasa da kuma ƙara himma wajen shirya hurɗar diflomasiyya da manyan ƙasashen duniya don tabbatar da kwanciyar hankali a cikin yanayin ƙasa da ƙasa mai cike da rudani. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an Amurka sun ce wani jami'an tsaron ƙasa a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka ya harbe wani ɗan cirani wanda ke ƙoƙarin tserewa daga hannun hukumomin shige da fice. jami'an gwamnatin tarayya sun ce harbin wanda jaridar texas tribune da military times suka fara bayar da rahoton tare ya faru ne da sanyin safiyar ranar litinin a garin abram a texas a yankin saunukan rio grande a cewar rahoton na bai daya jami'an kan iyakan sun gano bakin haure guda hudu a wani gida da aka yi watsi da shi kafin wayewar garin ranar litinin uku daga cikin bakin hauren sun miƙa wuya amma na hudun ya yi kokarin tserewa kuma wani jami'in tsaron ƙasa a texas ya harbe shi a kafaɗarsa hukumar kwastam da kare kan iyakokin amurka ta ce dan ciranin wanda ba a bayyana ƙasarsa ta asali ba an kai shi asibiti kana an sallame shi a wannan ranar sojoji sun ceto wasu mata 62 da jarirai hudu wanda ake zargin mayakan jihadi ne suka sace su a makon da ya gabata a arewacin burkina faso kamar yadda wata majiyar tsaro ta bayyana a jiya juma'a labarin ya zo ne sa'o'i kalilan bayan da majiyoyin tsaro suka ce wasu jerin hare-hare da aka kai a ranar alhamis sun yi sanadin mutuwar kusan talatin a kasar da ke fama da rikici a yammacin afirka da kuma take fama da 'yan tawaye tun shekarar da sha biyar. sace matan da jariran da aka yi a makon da ya gabata ya janyo fargaba daga majalisar ɗinkin duniya yayin da hukumar sojin ƙasar ta ce ana samun karuwa hada-hada Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. uban yan boko. Amadu Amadu mai tawakkale gun Allah ne ga mai zai. Don bakanan maza suka kwaya su ce maza ne. Sai daga

mai hita da zuba ba da irin gidan idiradin Ahmadu Jikan nana da gani ba wai na ba a sabar dan hori da ta, ta kan shawai mai dubun na gara gara gara gida da kashin bugun kashe dan hamza Ahmadu ya barce an da sabai canji kashin bugun kashe dan hamza Ahmadu ya barce an da sabai canji da dalla ta yau kai kai ke ba mai dubun nasara da na mai da kudu ku zau mai halin na gwamnati ya na garba ba ku gudu ba kasa ba tsoro mai kasada ya banke mai ila mai dubun nazara da ale da ke da muhimma da hankali kan usman mai rabo da Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gaba tashi lafiya lafiya kalau alheri ya gida lafiya lau ya dumi na ga wannan satin ana ambaliyar ruwa waɗansu wurare nan kuma a yi ɗan dumi dumi a sanyin dai bai yi na fita hankalin kamar yadda aka saba ba sai dai in an kai dare ne kuma gaskiya akwai wahala <laughs> wannan kuma aka yanke to Allah ya babu lafiya ana na ana ta fama da mura ko ta ina ana ta fama da mura ana batun cewa wannan sabon nau'in korona da ya sake ɓilla ina karanta cewa suna cewa yana yiwuwa ko waɗanda suka yi rigakafin ma zai iya yiwuwa a kashi 85 cikin ɗari na waɗanda ko suka kamu da cutar ko kuma suka yi rigakafin su sake kamuwa da cutar sabili da saurin kamawa da take da shi wannan gaskiya wannan abin ne ba abin da za a ce illa kawai Allah ya kare kiyayewa ka ji bayanan likitoci abin akwai fargaba gaskiya Allah ya babu lafiya. To baba yau mu tuna baya masu sauraro suka rubuto cewa ya kamata a rika sulkawa in an yi na zamani a zo a kuma tuna da mazan giya. A kuma tuna da mazan giya sabili da haka yau muka shiga eh, rumbun ajiyar waƙoƙin mm. ɗan haka. Allah ya ji kan rai. To baba bari mu yaye tallabin wannan shirin da mika gaiso fata alheri da taya murna ga iyalan Mr. and Mrs. Makeri Bala takwaranka ashe kuna buki <laughs> da kuma misa mrs garba leko na nasarawa karamar hukumar malumfashi a jihar katsina waɗanda za su aurar da 'ya'yansu saminu makeri da ake wa inkiya da tanko da kuma yarsa sa'adatu yar mu ce baba a lallai auren da gidanmu ne a masha eh, Allah yar eh, mu eh, da eh mu gyara ciki ke na akwai iban girki yawa ko zan ce ya ce ko zan ce kishi ya ce Allah sai yawa sa'adatu garba da aka fi sani da ake wa inkiya ita ma da amatullah za a ɗaura auren nasu ne asabar mai zuwa wato 21 ga wannan wata na janairu kenan da karfe 9 na safe a majami'ar first baptist da ke nasarawa malumfashi da karfe 9 na safe to allah ya sa an yi a dace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sun mamin to sai kuma ta'aziyya da zamu mika zuwa ga abokin aikinmu na zuriya fm wato a kuma suke na alhaji yusuf abdulgani inshola na rasuwar mahaifinsa alhaji abdulgani musa wanda ke zama organizer na alusunna wal jama'a a ashanti wanda kuma ya ce yana miƙa godiya ga al'umman kumasi da suka dafa masa baya a daidai wannan lokaci da ya rashin mahaifinsa to allah ya kansa da sauran magabata baki ɗaya ya kai ta namu zuwa ce alfiyari ya dara mugunta mai tsada ce kuma mai tsada ai ga so zaran adi dogon banza so kai wanda bai da rana kuma ga so zaran adi dogon banza so kai wanda bai da rana lon salabe iya komi sai dange sun ji sun raga su yamma. sai dange sun ji sun raga su yamma. Ubangiji na da sarki, babban jigo na yari Ubangiji. ka sarki ka kullo binga sadaura Allah ba ka gamane ga jalla ya na samu bakan dama cikin mai waƙoƙi. Uban kiɗi gwairo na gane ta na da daɗi. bari mu shiga babin sada zumunci gaba. Eh. Za mu nika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce daga usman abdu mani jihar jifan jamhuriyar niger wanda ya ce yana mika sakon gaisuwa zuwa ga abdulrahman abdu buti da alhaji maina ba wasa sai mustapha abdu da gabto abdu buti sai isa kobolo mai shayi buti da sha'ibu usman ali sai ibrahim sd kuska zaria da gambo mkk da haruna salisu dan fulani sai mansur babawuro na fada sai mai gabatarwa da kuma abokin gabatarwa baban yakubu makeri da a mm. daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka mun gode sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci daga alhaji umar wanda yake gaida mu baba muna godiya kwarai da gaske yana kuma mika gaisuwa ga alhaji bura dada da adam a adam gashuwa sai kadore digaga dan fulanin warji da sa'idu mai shuwaki gezawa allah ya sa shuwakin na hakali da lawan nazif gashuwa sai yusuf dan maryam komi na allah ne da alhaji gambo ringin mai yankan farce sai ba da masi aliyu rijiyar lemu da kininu sani misari sai buba mai goro bashuwa da usaini dangote karasuwa da muhammad ibrahim macina sai usman mahaban maiduguri da shugaba sani guzumbana sai bukari dan fulanin gasma da fatar an shiga sabo shekara lafiya to sai wannan gaisuwar ta fito daga alhaji yusuf abdulgani shola na zuriya fm wanda yake yana mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sarkin zangon ashanti mai martaba sultan umar faruk da sarkin farfarawa kuma shugaba na council of zango chiefs alhaji musa akambonga da sarkin yarbawa alhaji muhammad aliyu alawo sai kuma sarkin wangarawa ahmed gado watara da sarkin Musa wa alhaji ibrahim abdulrahman da sarkin gurinci da sala da sai kuma wato mataimakin babban limamin alisunna na ƙasa shek kamil da regional imam na alisunna shek ismail da kuma shek abdulrazak da Sheikh Anas Taufik sai kuma dan majalisa ko kuma MP kenan na Aswasi constituency Muntaka Honorable Muhammad Muntaka Mubarak da kuma MCE Honorable Kankam da Honorable Alhaji Ali Suraji da honorable manaf ibrahim ya ce yana gai yana mika gaisuwa ta musamman zuwa ga hajiya suwai ba matan darakta na zuriya fm da ma'aikatan zuriya baki daya to sai kuma gaisuwa a bari ya huce zuwa ga mambobi na tijjaniya consent a yalwa a kumasi da farko gaisuwa zuwa ga chairman muye muhammad da sarki da sarki dada acente da president zakari zakoko da salim alhaji sani da kuma shehu alhaji sani sai kuma vice chairman Muhammad Faisal Sufi da Usman Amunishin kenan da Malam Yahya Sharif ko kuma Shurafa'u Kurama'u da Nasir Alintin da Anyasin Mami da Malam Umar Fulani da Alaje Alhaji Aminu Bebeji sai kuma Alhaji Usman Mijimma wato Galadiman Sarkin Zango kuma suke nan da mai ɗakinsa Hajiya Kubra Alheri Bakwaki. To, ai ce nake so ce bako mu ta isa lafiya ba. Ta isa lafiya eh. To, Allah ƙara ba da ladan zumunci. Amin sun ba. Eh, mun gode kwarai da gaske. Yawwa. To sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Ya ce don Allah ku isar min da waɗannan gaishe-gaishe zuwa ga Shehu Adamu Rijau da kuma Maimuna Aliko Auta Kafinta Yalwa da Khadija Bilyaminu Agwarmaji da Badamasi sai Dan Tsumumugi mai shayi da magaran Nijar sai kuma ya gana Usman Fari Gebuwa da Husaini Ali mai gishiri Rijau da Husaini Dangote Karasuwa sai kuma Muhammad Baban Malo Farin Dutse Yammaci da Abdullahi Musa Rijau da Sani Umar na Liliya Makuku. da salisu mai shinkafa a song sai kuma yayiya danno azare da ahmad abacha macina da ibrahim sd kuswa zaria da haruna salisu s fulani da abdulkadir aliyu maliga da mai lambu mai arsenal sai kuma na mairo umar makira da yusuf kimbi niger state da nazifi ibrahim rogan malam da bashirin mamman dan inna kadisau da aishan lawal bin hambali mk dan silba da sani mai lange-lange ya wuri da bashir tela lafiya da aminu adamu malam maduri da comrade kaka alhaji bukar gosoma da mai gaishe ku ado salati goma ga annabi rijau to da fatan an tashi lafiya to amin sun amin to bari mu mika gaisuwar abar ya huce da sada zumunci daga nazifi ibrahim da ke gaida faruku mahe karoga da bala ruwan kanwa sai ado salati goma ga da annabi rijau da aliko auta kafinta yalwa sai salisu mai shinkafa song da mansur baba wuru na faɗa da aminu adam malam maduri da salihi modibo hamidu da lawal bin hambali mk dan sulba sakkwato sai usman a bello bunkari da bashir tela da ke lafiya yakuba mai aski badaraka sai ibrahim sd kuska zaria da ba mai abubakar sufari sai musa kambus dan marke da bello mai kala-kala dinawa na abin Hare Hare sarki je kan sarki uban je je je

labari ne na wani magidanci da ya tafiya hmm. balaguro ne kuke faɗa jamhuriyar nijar ko yawwa <laughs> to shi da wannan eh. ya balaguro shi kenan da ya tafi inda zai tafi ya tafiya mai nisa da ya je ya shiga otel haba otel ɗin na kawa sosai eh. ya duba ɗakin sauka komi ya burge shi kwarai da gaske eh. ya buɗe ga wurin ya. ga eh. wurin ɗumama abinci da yawo da ake ajewa kasu lemun kwalba da an aje eh. komi da ya bashi ya burge shi kwarai da gaske wanda haka kuma ga kwamfuta an aje a eh. otel din sai komi eh. komi da komi kai abin da ya birge shi to da ya gaba aje kayan shi ya kwance da kashi ya zauna sai ya ce to bari ya aika ma matar shi sako eh. ya gaya mata ya iso lafiya kuma ya gaya mata abin da ya birge shi a cikin wannan hotel din <laughs> to shi kenan babu da ya shiga na'urar kwamfuta zai aika sako sai kuskure to adireshin harufa guda ɗaya ta bambanta da ainihin imel ɗin matan shi oh, to ashe sai wannan ɗan kuskuren da aka samu sai zama imel ɗin wuta wata mata to da ya aika da imel ɗin sai <laughs> sai ashe wannan matan da ya aika ma imel mijinta ya mutu a daidai wannan lokacin ana nan tana karban gaisuwa to da yake zamani ne na <laughs> na hanyar sadarwa intanet baba eh. shi nan wai sai ta je kaga yanzu zamanin nan wato ba abin da zai hada mutane shiga na'urar wannan abu na har mutuwa kwarai eh, kuwa <laughs> shi ana cikin wannan tana karban gaisuwa mutuwa na wai sai ta je ta wata duba sakonnin abokanta da suka suke eh, aiki mata da ta'aziya yawwa ake mata jaje wata ta eh. duba to tana shiga za ta duba kenan sai ta ga sakon imel ya shigo oh. to baba sai ga bakon email ya shigo da ta duba email din tana karantawa sai kawai aka ga ta faɗi ta sume shi mini da ya isa aljanna sai kawai tana karanta sakon yi din sai aka ga ta faɗi ta sume sai abokanta suka zo hankalinsu ya tashi suka duba kwamfuta don tana nan abin da email din yana na a eh. buɗe yauwa yawwa sai suka ga wai email din yana cewa haka baba wai ce wai <laughs> eh. shi ne email din da ya aka wa ta shi ya ce wai zuwa gabata ta. Na san za ki yi mamakin ganin wannan sakon nawa. To ba abun mamaki ba ne. Domin gaskiya wurin yana da kyau sosai. Wurin yana da kyau sosai saboda haka. akwai duk wani abin more rayuwa a wannan wurin abin ma ba zai iya bayyana miki sai kin gani da kanki ya ce har da kwamfuta a wurin da kayan alatu <laughs> ya ce to saboda haka ke ma na gama miki shiri tsaf na shirya miki komai gobe gobe za ki biyo ni. <laughs> Mace da zama ta. kenan miji bai daɗe da mutuwa ba ya je ya je ya shirya wata wuri ya je ya je ya je ya ga inda ya gado kuma abokan da suka ga haka haɓar eh, masu tsoro ya kama su sun kowa arce da ya da su <laughs> tafiya na nan ne da ba she ba so a sadu irin wannan a sadu eh. ah. ba dai ake so a ah, ah, zauna na tare ba dai ka ko tare eh, na ga wanda kayan nan ka je ka zama ka can ita ta zauna nan <laughs> na ga malama jini na daga mana wannan hannu ne da aka tilas ja burki na yanzu a madadin alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boa boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashin Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.